وشر الأمور مدفاتها فإن كل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيامنا شاهد دوتا المحرم هجر عن صلى الله عليه وآله وسلم شقارة دبودة اليهود دار عند دعا شينكم شاهد دوتا ترى ميلادية دبودة شاترة شيء غير كراتم للتافم بلوغ المرام نال حافظ ابن هجر الأبقراني رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na 93 a muna da cikin kitabu salati kuma cikin babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi kan hadisin a sirina abubakarin allah ya tsara masa yadda sai kule ma'alun rahimahullahu ta'ala وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله sallallahu alaihi wa sallam. علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يكفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه daga abubakar allah ya kara masa yadda ce hakika ya ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallam allimni du'a'an ad'u bihi fi salati yace da manzon Allah koya mun addu'ar da zan yi addu'a da ita a cikin sallata ƙara sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ƙulkaci Allahumma inni zalamtu nafsi ke ya Ubangiji ni na zalunci kaina bulman kafiran zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa ta ba wanda yake gafarta zunubi in ba kai ba faghfirli ka gafarta min maghfiratan min indika wata gafara daga gare ka warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim haƙiƙa kai mai gafara ne kuma mai jin kai ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruci hadisi a an sani abubakar shine abdullahi bin usman bin amir al-qurashi at-taymi radiyallahu anhu an haife shi bayan shekarar giwa da shekara biyu da rabi bayan shekarar da aka haifi manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an sani shine babban abokin manzan Allah farkon wanda ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa farkon wanda ya ba da dukiyarsa ga addinin musulunci shine mutumin da manzan Allah ya ce duk wanda ya musulunci wani ba an sakanta mu amma banda abubakar abokin manzan Allah a cikin koro saniya sunaini iz huma fil gari ya yaqulu sahibihi la hazan, inna allaha ma'ana wanda ya bada dukiyarsa baki daya don taimakon manzan Allah abokin manzan Allah a lokacin da za a yi hijira shi Allah ya zaba manzan Allah a irin wannan tafiya ta amana tafiya ta aminci shi aka zaba manzan Allah ya tafi da shi wanda ya hidimar hijirar gaba daya ma a gidansa aka yi ta shi sa wani dan a yake cewa wai da manzan Allah zai hijira wa ya kwanta akan shimfiɗa ai aliyu ya kwantar sai wani dan uwa ce mai shi kuma abubakar yana ina kaga ba amsa ko shi da shi aka tafi saboda amincin da manzo Allah yake da shi da shi <clears throat> halifan manzo Allah na farko wanda bayan komawar manzo Allah zuwa ga Allah shi musulmi suka zaba a matsayin shugaban musulmi har suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zabe ka ko ya fifita ko ya shugabantar da kai a addinin mu akan me ba za mu shugabantar da kai a duniyar mu ba tunda tun manzan Allah yana raye idan manzan Allah baya nan ko rashin lafiya ta saba fito sallah ba yana cewa muru a babakarin falisalli bin nas ko marci abubakar ya mutane sallah ƙarshen ganin da manzan Allah ya wasu abansa a ranar litinin lokacin sallar asubahi shine ganin da manzan Allah ya musu a bayan sayyidina abubakar suna yin sallah manzo Allah ya yi labule ya gansu sun yi sau manzo Allah ya yi murmushi ya saki labula wannan ne ma ya sa abubakar ya tafi a wali can inda ɗaya matan take saboda ganin alamar manzo Allah jiki ya yi sauƙi zuwa hantsi kuma Allah ya karɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan manzo Allah shi ya tsaya da al'amari wasu sun yi ridda wasu sun hana zakka wasu ma sun yi da'awa annabta haka ya tsaya a 'yan shekarun da ya da wasu wuce biyu ba haka ya tsaya tsayin daka sai da ya dawo da musulunci ya tsaya da kafarsa kusan za ka yi cewa abubakar shi ne wanda ya ceto musulunci baki ɗayansa don a lokacin da allah ya karɓi rayuwar nan don allah tun kafin ma a kai ga masu ridda su kansu masu imani na gaskiya ɗin sun ɗimauce umar ya zara takobi yana duk wanda ya yake manzan allah mutuwa zai kashe shi manzan allah munajaci ya je kamar yadda adan musa ya munajaci wasu ba sa magana ba sa komai an ɗimauce ba san halin da ake ciki ba da labari ji abubakar yana zuwa shi gidan manzan Allah bai kula kowa ba wannan ke nuna ma ilimin da Allah ya bashi dan in ka zo ka samu mutane ya imoci to baka kula su dan a lokacin da ya zo ya ce kai Umar annabi ya mutu shi kansa abu karɓar Umar din bari kyale shi ba saboda ya yake amma saboda ilimin da yake da shi kawai sai shi da cikin gida ya tafi gurin manzan Allah dama daki yarsa ne Aisha Allah ya kara maka yadda ya yaye fuskar manzan Allah ya sumbanci goshin manzan Allah ya ce ɗibta hayyar wa mayitan ya ce kana rayu ka yi ƙanshi kuma bayan ka mutu ma ka yi ƙanshi ya ce lam yaktubullahu alaika mutataini amma mota tuka faƙan mitaha ya ce Allah ba zai rubuta ma mutuwa biyu ba ta ka mutuwa bai ka yi ta ya rufe manzan Allah kuma sai fito yana fitowa ne duk da aka bai kula kowa ba don nan ma da ya ce ai na shiga na gaya mutum ba za a kwashe lafiya ba amma tun da ya san tarbiyyar da manzon Allah ya musu kawai yana fitowa sai ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan admat wa man kana ya abudu laha fa inna Allah hayyun la yamut sai kuma ijtihadi da faɗin Allah wa ma muhammadin illa rasulun arkalan min qablihi rusul Allah yake afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'adikum wa man yanqalib ala ibaihi falan yadurra Allah shay'a ya karanta fadan Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun Umar ya ta kobi sabon manzala ka ce wallahi kin kaji ji kamar sannan Allah ya saukar da ita kaga farkon nutsar da musulunci da abubakar ya fare shi yasa malamai suke cewa duk a sabon manzala ba sa da kika ma abubakar dan inda ake gane jarumi ba a zuwa ai kokowa ya kare kai ba sanda masifa ta zuwa zai jure mata ta lokacin da masifa da ba taɓa masifa a juriya irin ta ba da ta zuwa abubakar ne fi kowa jurewa ya dawo da kowa hayyacinsa <clears throat> to haka yi bayan kuma ya zama halifa ɗin haka yi yaƙi wa'incan mutanen sai da ya da musuluncin ya tsaya da ƙafarsa al'amuransa daidaita a daidai a kuma ana bin addinin Allah Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ɗan shekara 63 kamar yadda manzan Allah Allah ya karɓi shi yana ɗan shekara 63 hakanan abin binne shi a ɗakin ƴarsa Aisha Allah ya ƙara mata yadda kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai mu ce abokin manzan Allah ne a duniya abokin manzan Allah a wajen kwanciya kuma da yaƙini tabbas abokin manzan Allah ne a aljanna Allah ya ƙara mata yadda wannan hadisi bukari da musulun sun fi da shi ta hanyar lais a bin yazid bin abi habibi shi kuma daga abul khair shi kuma daga abdullahi bin am shi kuma abdullahi dan am daga abubakar allah ya kara masa yadda kenan ruwayar sahabi shi daga sahabi dan abdullahi dan am sahabi ne manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya ruwa inda ga abubakar allah ya kara musu yadda baki daya yake cewa ya ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan allah ni du'a'an ka koya min wata addu'a a da fi salati da zan addu'a da idan roƙi Allah da ita cikin sallata wannan ɗabi'a ce ta sabon manzan Allah duk da irin matsayi da Allah ya ba su da irin yaban da Allah ya musu a littafin sa ana karanta ila ƙiyamun sa'a amma kuma kullum ƙara neman ilimin shi gurin manzan Allah ƙara neman alkhairi suke kullum tambayin manzan Allah suke ina haka hanya alkhairi take wani su bai taba ji cewa ni na riga na gamsu ba abubakar allah ya kara masa da manzo allah ya tabbatar ma dan aljanna ne amma bai taba ji ya gamsu ba kullum alkhairi yake nema manzo allah ya kara gaya masa to haka dabi'a ta sabon annabi suke shi sai ya zuce da manzo allah ya koya masa addu'a da zai roƙi allah ne ta a sallarsa a ya zaɓi sallah kamar yadda malamai suke faɗa saboda sallah ce azamin ibadat ita ce mafi girman ibadu kuma shine guri wanda mafi girma da Allah yake amsa addu'a bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a hadisin muslim a qarar ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajidi eh, lokacin da baya kusanci da Allah shine lokacin da ya sujada kaga a cikin sallah kenan isa manzo Allah yake a amma sujud a a da yace amma ruku fa abdu mutihi rabba ke amma sujuda fa daidu fihi bid du'a fa qalil an yustajaba lahu isa manzo Allah yake a sujada ka dage da addu'a ya cancanta ai jabiru ya cancanta Allah ya amsa muku abubakar ya zaɓi sallah ne saboda ganin tana da wannan matsayi din shi sai ce ka koya mun addu'a da zan yi a sallata a wannan kuma ke nuna ma cewa sabon manzon Allah ba su da wani tasu ta cewa a cikin addini tare cewa abubakar Allah ya kara masa yadda cikakken ba shi wanda ƙur'anin ma na zalabi lagata ƙwarishin amma bai gamsu larabcinsa ba ya tafi gurin wanda نبي بغير وحي لا يتصرف الذي لا يطلق عن الهوى إن هو إلا وحي يوها ما لم يكرنت الدنيا بكي لها kaga bai izina da fahimtarsa larabci ba bai izina da kwarewarsa da saninsa da Allah ba duk da kamar da faɗa bakar Allah ya ba shi ilimi kamar da abu sa'idin alfudri yake faɗa cewa abubakar a alamana abubakar a alamuna a lokacin da manzan Allah ya ce Allah ta'ala bai wani bawansa zaɓi duniya ko abin da yake gurin Allah bawan ya zaɓa abin da yake gurin Allah sabon manzala bawan da ya gane sai na bakar ce sa kuka irin su abu sa'id na akudri matasa suke cewa shi wannan dattijan kuma daga an ce an bai bawa zaɓi ya zaɓa gurin abin da yake gurin Allah mena kuka ce sai da Allah karɓi manzalar sai gane shi abubakar ya gane ya gane manzan Allah ne bawa kuma zaɓin tafiya ne shi da sai sa kuka shi sa abu sa'id yake cewa abubakar ya fi ni ilimi kama kana duk bai su da wannan ilimin nasa saboda ga wanda ya fi kowa ilimi wannan ke ƙara nuna mana cewa mu da muke ammawa mu fi cancanta ko me yi addini mu ne ya manzan Allah yake so ayi ma'ana ya manzan Allah ya ce ayi ya manzan Allah ya koyar domin haka ne Allah yake so ayi da yace da manzan ka koya mun addu'a da zan yi a cikin sallata qala sai manzan Allah ya ce qul ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ka ce ya ubangiji ni na zalunci kaina ni na zalunci kaina saboda dan eh, adam dan adam baya wofanta daga wannan siffa ne duk matsayin dan adam kowane ne shi ba zai yi fita daga wannan siffa ta zulmun nas ba zalunta kai a zaga har annabawan Allah suna koma gurin Allah da irin wannan kalma din rabbana zalamna anfusana wani lam tafsir na tarhamna lakunanna min lakasirin kaga annabi adam ya ce ya ubangiji mun zalunci kanmu shi da matarsa hawa'u annabi musa haka yace inni zalamtum si faghfirli faghfara la yace na zalunci kaina Allah ka gafarta mu faghfara la Allah ya gafarta masa haka zaka ga annabi annabi Yunus wa nadina fi dhulmati ko me yace gaba Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin haka shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da hadisin Ali in ban manta ba an ban manta ba hadisin sani ne kaga shi ma manzo Allah yake yake addu'a cewa inni zalamtu al-musi fa tarafu bi dhanbi faghfirli ni na zalunci kai na dai itirafi da zunubi na ka gafarta mu kaga wannan suffa ce ta dan adam saboda zalunci din in ma dai dan adam ya zalunci kansa ta hanyar yin shirka da Allah wanda shine mafi girman zalunci inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun akwai kuma dan adam ya zama ya zalunci kansa ta hanyar a haihaye wasu abubuwa da ubangiji ta'ala ya haramta ya zalunci kansa ta hanyar wannan ta hanyar ga wani abu da ubangiji ta'ala ya umarta ce shi da yi kuma ya zama bai aikata abin ba ya zama ya zalunci kansa ta wannan fuska ɗin a ko kuma dan adam ya zama wani abu ne wanda ainihin abun ba ma wajibi bane a kanta to amma kuma idan yin shi zai samu kusanci da Allah to rashin yin wannan abin zalunta kai ne walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi la kana khairan lahum wa shadda tadbita wa idan la atainahum min ladunna ajran azima wa la hadainahum siratan mustaqima to da da muka yin zalunta kansa kana har ababe da ubangiji ta'ala ya shar'anta mana na fulfuli mu ƙi din duk da Allah ba zai kama mu da laifinsu ba cewa ban yi ba ba amma kin in yin zalunta kai wannan aya da na karanta ta nuna haka shi sai na cikin falala ta Allah subhanahu wataala shar'anta mana annawafil saboda babu wani bawa da ya isa ayyukansa na na wajibi da Allah ya dora mai iya cika su yana cikin falala da ni'ima ta Allah sai shar'anta mana nawafil wanda wannan nawafil din in sallah ce bata cika ba da nafilfili za a cika ta idan azumi ne bai cika ba da azumin nafila za a cika shi haka zakka a cika ta da sadaka haka da sauran ayyuka kaga bawa ya zama baya yi wannan zalunta kai ne haka nan baya kan iya zalunta kansa ta hanyar a a a keta haddin wani ya zalunci wani inni harabtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tazalim duk wannan hanyoyi ne da bawa kan iya zalunta kansa shi sa zala ya ce ka fara cewa inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina kaga nan akwai akwai akwai kammama Allah da kuma kaskantar da kai mutum ya itirafi da kansa cewa shi ne laifi ne a gaban Allah sannan kuma akwai kammama Allah din subhanahu wataala da sai ce a kuma gulman kafiran zalunci mai yawa zalunci mai yawa kaga in har na abubakar wanda a ne zai ce annabi zai koya ma addu'a ce ka ce na zalunci kai na zalunci mai yawa kuma yana ga wanda ba shi ba isa ibn hajar ya ce wannan ke nuna cewa bawa ko da ya kai matsayin siddiqiya ba za ka rasa da wani abu na zalunta kai ba a cikin harshen sa ta nasa'i ya ce a'a ya ce ai ba ma ɗan kaɗan ba komai matsayin sa ka same da zalunci mai yawa sai ka same da zalunci mai yawa saboda bayi baki daya suna rayuwa ne karkashin ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ce ba ka yi da ta ba wa in ta'uddu ni'imata lahi la tuhsuha eh, falala Allah da ni'imomin sa kullun kwarnyo su yake kullun kwarnyo su yake ni'imomi ne wanda ba su da iyaka shi kuma bawa duk abin da zai na da limit yana da iyaka duk abin da ubangiji allah zai na falala da ni'iman nan ba wani bawa da ya isa yayi wa Allah ta'ala gobe ce ce ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce ba wani bawa da zai zama bai da irin wannan zalunci din ko matsayin zalunci mai yawa in ka duba haƙoƙin Allah din subhanahu wa ta'ala dalabilai dalabilai da ubangiji ta'ala inda ni ko mana su zai ba wanda zai iya sha ba wanda zai iya sha yasa manzo Allah ce ba ɗayan ko zai shiga aljanna da aikinsa illa an yi tagammadi eh, ha walau anta ya rasulullahi yace walau ana illa an yatagammadani ni Allah bi rahmatin minhu wa fadl yace ko ni ce Allah ya hada ni da rahama da falala wannan ba'ul iwadiyya ce ma'ana sai in ka ba Allah da sababin aikin sai shi kuma Allah ce ma falala ba ya kana zaune ba kai komai ba saboda Allah yana magana da jaza'an je kanu ya amalu kaga wannan kuma ba'u sabadiyya ce ma'ana sakamakon sababin aikin da suka aikata to da sababin aikin shi kuma Allah ba aikin ne zai baka ba shi aikin sababi ne shi kuma Allah sai kalla aikin sai ma gafara subhanahu wa ta'ala sai ce ka ce kuma wala yajburu dhunuba illa anta Allah ba ne gafarta zunubi in ba kai ba kaga akwai sallama da mi kauya ga Allah mana wa ke gafarta zunubi in ba Allah ba inda duk duniya za ta taru babu wanda zai iya gafarta zunubi in ba Allah ba a nan kaga akwai akwai nuna kasantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi kaɗai ne wanda yake gafarta zunubi ba wani ba wani wanda zai iya gafarta zunubi allazina zafa'u fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa illallah kaga wannan yi daidai da wannan aya Allah ce wa ke gafarta zunubi in ba Allah ba mana ba wanda zai gafarta zunubi in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala abubuwa ne a addinin kiristanci kakan samu fasto yana yin gafara amma a musulunci ba mai gafarta zurbe in ba Allah ba kiristanci fasto yana iya yin gafara mutum ya laifuffuka sai ya je fasto sai ya biya sai fasto ya wanke shi wani lokacin ma ba ma kuɗi zai biya ba wani lokacin wasu abubuwa za a yi na fasikanci ya sauransu a matsayin fasto ya wanke mutum ga za ka akwai fantararrun ƙungiyoyi da suke jingata kansu da musulunci suna za ka suna da irin wannan mutum ya je wani zunubi ko makamacin wannan kawai ce wani je Allah ka je an kyale ka bal ba ma wannan ba ma sai ce ma ka je kai komai mun ɗauke ma karewar gafarar ma baki daya kana samu ma kawai ya ce ya baka aljanna a nan garin akwai mutumin da ya mutu ni na taɓa ganin sa su daya wasu kuna sun san shi dan a nan ku sai yake ba nesa ba ko rage mar hanya kai a babur yana so karfe ce ka jina na baka aljanna kaga in ba fanɗararre ba ba wanda zai ce wani gafar haya ba shi aljanna kuma abin da zai baka bakin cike ta kai ci shi wanda ya ce ya baka aljanna ba zai je baka naira ishirin ba abin da yake nuna mashi na naira ishirin ta fi aljanna girma da daraja ko kuma zai iya baka ishirin ka ce kyale aljanna ka bana bukatar ta ka ta Allah nake so amma ugo ku sai mun kwata karmin danya za ba zai iya sai maka wanda kuma baki ɗayan duniyan nan ba komai ba ce a kan aljanna manzo Allah ya faɗa cewa lamanzil sa'adin hankicin sa'ad bin mu'ad kaga dai hankicin abin share kazanta ne manzo Allah ce khairu min dunya ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin ta saboda duniya fani ya ce za'ila ce ita kuma aljanna da ya ce shi yasa manzo Allah ce sau sauda hadukum fil jannati khairun min ad-dunya ma fiha gurin aje bulala ɗayan ku ai za a hudu kin kana sha'awa wajen zaka aje bulala da zaka dan kori doki kan ka hawa aljanna manzo Allah ce fi duniya da abin da ke cikin ta saboda wannan gurin ba zai kare ba kuma gurin ni'ima ne ba zai ji ma ne ba zai ma kaza ba zai ma kaza ba ita ko duniya baki ɗaya hadari ce a cikin ta zaka dan jin dadin dan jin dadin da dan ka aka ba wani wanda yake iya gafarta zunubi in ba Allah ba wannan ce aqida ta musulunci ce faktirli ka gafarta mu ka gafarta mu ka gafarta mu maghfiratan min indik wata gafara daga gurinka anan malamai sun maganganu guda biyu zai ce makfiratan min indika suka ce an kawo shi bi tankir makfiratan nan tankir din an kawo shi ne azu dan girmamawa ma'ana wata irin gafara mai girman gaci saboda gurinka take Allah wanda ita kuma gafara ta gurin Allah babu wanda ya san girmanta a wasu kuma ka ce a fagfilli makartan min indika ai makartan min fadlika ka gafarta mu wata gafara daga fallaka ma'ana ba dan wani aiki na ba ba dan azumi na ko sallata ko ciyarwa ta ba ba dan na cancanta ba a kawai dan fallaka Allah ka nuna wannan gafara a ibn da kekil iyaka wannan maganganun guda biyu a cikin littafin sa hikamul ahkam sharhi umdatul ahkam wanda ya rinjaya da wannan kauli na biyu din a ibn jawzi a cikin kashfil mashakin aiki ne da yi wa a sayil bukari mujalladi hudu ne shi bai ma kawo na farko ba na biyun ya kawo wanda ko shakka babu na biyun ya fi cewa wata wata gafara daga falalaka ko da ban cancance ta ba ko da ban da aikin za a min gafara to ya ubangi kai min wannan gafara din suka ce nan cewa faktirli maghfiratan min indik suka ce a nan akwai nuna matsalin shi bukata kun sai yana daga cikin yana daga cikin sabubba ko kuma hanyoyi na roƙon Allah ko baka ce Allah ya mun imin kaza ba ka nuna Allah cewa Allah ni mabukaci ne ina tsan cikin tsananin bukata ko ka kai wani kuka cewa Allah ina hali kaza ai wannan ma addu'a ce da kuma shi ubangiji ta'ala a lokacin da ba yake cikin matsananciyar bukata Allah ya fi sauran amsa addu'a ce ranar malamin ka ce akwai alama ta nuna ta nuna tsananin bukatuwa ya fakfirli maktafin min indik shi yasa da yawa akan yi kuskure na sha faɗa musamman a wajen kuɗi ba haka fariya kuɗi ba ko wajen kuɗi ba lokacin na kan yawan faɗa cewa su da yawa mutane suna kuskure mutum yana cikin tsananin bukata wani bashi ne kammat wani a'a jarin ya karye komai ya karye na cikin hali na tsanancin bukata sai zuwa ya gaya ma ya ce ka karo min Allah shi ya bacci a lokacin shi ta sai ta fi shiga da mu saboda yanzu shi ne matsayin bukata amma yi zimmu matsarra iza da ahu rafi fuso to lokacin da ba shiga ce bukata allah ya fi sauran amsa addu'a ba laifi ba ne ka ce a taimaka ma da addu'a amma kai ka fi dagewa don kai za saka za ka fi shiga da mu bal ko kafiri ne shiga tsananin bukata ya wurgar da komai ikilasi ga allah allah an samu sai ke ko ne, fa za ki bi fulki da'u Allah mukhlisina lahu din kaga in suka shiga kogi ya kada za a kife sai ya zuci kira Allah duk sun manta da gumaka saboda suna tsananin bukata sun manta da kuwa sai da Allah ne bi amma yadda Allah na jahu ila bari lokacin da Allah ya tseratar da su suka da dandare kasa kuma sai su koma shirka da Allah ana akwai alama ta nuna matsananciyar bukata din sai ce warhamni kuma ka ji kaina a gafara da ya ce farkin nan kuma ce warhamni gafara shi ne laifuffukan da kai a kau da kai a rufe su shi ne gafara rahama kuma sadin da kai zuwa ga shi ne rahama Daga yaro igafara laifuffukan da yi Allah ya yafi. shi ne faɗin Allah wa man zai anin nari wa urkilal jannata ba ƙarfan kaga man zai anin nari gafara kenan a tseratar da kai gabar wutar a yace ma laifuffukan ka kayan laifuffukan da wuta za ta saka to an kauda kai ba za an kyale ka laifin to kuma wa rahamni fa wa urkilal janna dan aka ce baka wutar kuma baka aljanna da sauki dai amma ya ba daɗi wani shi na sadar da kai zuwa ga alkai ka san ko a nan duniya wani za ka yi masa laifi mai gidanka ne ko kaza ko kaza ya ce e na ya fi ba zan ba komai ba amma ta ila kuma ce ba za ka ƙara dawa kantin ba kaga wataƙila wani laifi kai da ya kamata a laifin a yi maka wani abu ko kuma yaro dai a kanti ya ɗai kuɗin mai gidansa ba ɗabi'ar sa bace amma ranar da ya taɓa allah ya sauƙi a kama shi ci to ka je ba zan kai gurin 'yan sanda ba na ƙyale ka kaga an masa mikina gafara an rufe shi an rufe lifin ba a daga ba amma kuma an ce barkantin kaga ba a ji kansa domin ba a sadi zuwa ga alkhairi ba wani za ka yi mallifi ce kaji na ya ce amma sai yana rike da abu ya ya ce din ba bai dau wani mataki ba ya ya ce to amma abin yana ransa bai kau da kai ba shi yasa ya rufe ce faktirli maksiratin min indika warhamni ma'ana bayan ka gafarta min ka rufe laifuffuka sannan kuma warhamni kuma ka ji kaina ma'ana ka sadar da ni zuwa ga alkhairi kenan ka bani aljannaka sai ce innaka al ghafurur rahim hakika Allah kane al-ghafurur rahim al gafuru Allah yana da sifofin guda biyu yana cin sufufin Allah Allah al gafuru ne mai gafara ne ar-rahim ne rahman nabi ibadi inni al-ghafurur rahim Allah ya ce ka baiwa bayi na labari ni mai gafara ne kuma mai jin kai ne Allah yana da wani siffa ta gafara da siffa ta rahama shi sa ubangiji ta'ala yake so a nemi gafararsa a nemi rahamarsa shi sa ubangiji ta'ala yake yaban masu neman gafara Allah wa bil asharuhum yastaghfirun duk abin da zaka ji Allah ya yabo akan ka to alama ce ta Allah ta'ala yana kan wannan abu haka Allah ce fa qul tastaghfiru rabbakum inna hukana gafara Allah yana so a nemi gafarar sa nemi rahmat zai yana da siffofi din sunan sa ne mai gafara kuma yana siffata gafara shi sa ma ya gami ce ya ibadi alladina asrafu ala an anfusihim la taqnatu min rahmatillah yace inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tubu ila Allah wastaghfiruhu yace wa inni atubu ila Allah akthar fi kulli yawmin akthar min 70 marra manzala ce ku tuba ga Allah ku nemi rahamar Allah auka matsalar rasul yace ni a matsayina na annabi ma'ana a matsayin sa ne shine yafi kowa yace ina tuba zuwa ga Allah a kowace rana sama da su 70 saboda shi kansa ne tuba din daga neman gafara din ibada ce bayan Allah ya karɓi ka kullum ka gafara sannan kuma Allah ya baka lada na ibada to shi sa ya rufe da wannan sufofi din wannan kuma ke nuna ma cewa duk lokacin zaka roki Allah subhanahu wataala Ka ganin akwai akwai at-tawassul bi asma'illahi al-husna akwai tawassuli da sunayen Allah mafi kyau walillahi asmaul husna uhu biha wannan yana cikin ababen da ake tawassul to kaga anan akwai tawassuli din da su da ya roƙi gafara da rahama sai kuma ya tawassuli da sunayen Allah na gafara da rahama din wannan kuma kai ake son ya zama tsari na addu'a in zaka roƙi Allah ya zama duk abin da ka roƙi Allah to sai ka samu wani suna na Allah ko ta sifa sai ka tawassuli da ita kaga ya iga fara da rahama sai ta wasali da algafuru arrahim kana neman arziki ka samu suna na Allah na arrazzaqu ko ya zama kai ta wasali da shi ba irin abin da kwanaki ne magana da muke karatu kan al'urutu ba kana cewa Allahumma dammir Amerika Allahumma zilzil al-ard ta qadanihim kuma kana ga rahama take ya arhamar rahimin ya rahama za ta wannan ai rahama ba za ta yi wannan ba za ta yi wannan ba kaga sai ka samu wani suna wanda ya dace da Allah can kamata yake ce laka antal azizul qawil muntaqim ka faɗa ka saboda anan magana ce ta kamu kaga shi yasa yi tawassuli da wayannan za ku ga a farko da yace ad'u bihi fi salati a hadisin ba ayyana ina a sallar ba a ina a rukuni a sujjada a zaman tahiyya wasu malamai suka ce da ruku'i da sujada da mantayya saboda kamar yadda muka bayani a ruku'i aka iya yin addu'a hadisin ummu na Aisha ko annabi yana addu'a sai dai kada a yawaita wasu malamai suka ce a sujada za a yi saboda a karan mai kullu abdu min rabbi wa huwa sajidu sai da ka wannan addu'ar a sujada ya kamata a yi ta tunda hadisin kawai a sallah yake a wasu malamai suka ce a a a a zaman tayya ya kamata a yi ta la'alla shi sababin shi kansa ibn hajar wannan maganar a yanda ya jiro hadisin zaga shi ne ra'ayinsa don kaga da ya gama hadisin da ya ka hadisin tahiya ko sai ya kawo mai sai ya kawo salati wanda ma daga tahiya salati ake sai ya kawo abin da annabi ce mulmi tsari din nan ko sai ya kawo wannan hadisi amma da ma ishara kan cewa kenan aina za a tahiya wannan shine ra'ayin al-Imam al-Bukhari shi ma imam bukari bayan ya kawo hadisan tahiyya sai ya kulla babi babu du'a qabla salam ya kulla babun addu'a kafin sallama sai ya kawo wannan hadisi kaga shi ma ra'ayin sa kenan yana ganin cewa a zaman tahiyya za a yi wannan addu'a din a fakihani ne ne akwai shar'i akwai sharri da yawa umdatul ahkam shi anan yana cewa me zai hana a ce da ayi a guri biyu ayi a sujada din kuma ayi a zaman tahiyya din wannan ba zai zama da matsala ba tunda addu'a ce kuma tayya gurin addu'a ne haka nan sujjada gurin addu'a ne eh, wannan magana ta fakiya ne zai iya yi wa ka hada ko kai a sujjada da zamantayya din amma da yawan malamai suna ganin a zamantayya za a yi wannan addu'a din shi sa ma shi kansa ibn hajar kamar yadda na faɗa la'alla shi sa ya kawo ya kawo tana kaga wani ke nuna hadisin ke nuna na musabancin ita karanta wannan addu'a din tunda karanta ta ba wajibi bane karanta ta ba wajibi bane make nuna ke nuna cewa bawa kowane irin bawa ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala akwai fuska da yake zalunta kanta kamar ne bayani saboda inda Allah yake shigo gurin za ga bayan da zaka kai ka iya gode wa Allah ne cika gode masa Imam Shafi'i alayhi rahmatullah yana cewa bayan da zaka iya gode wa Allah bisa falala da ima da maka domin idan Allah ya ma falala da ima ka gode masa to ita ma godiyar ai falalarsa ce da ni'imarsa ita ma an ka gode masa ita ma faransa ce da ni'imarsa kaga shi bayan da zaka yi gode wa Allah ne shi yasa manzo Allah ce faɗa haka cewa ya zalunci kanka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya koyar da shi sai hadisi na gaba an wa'il bin hujjar radiyallahu anhu قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم daga wa'il dan hujjar Allah ya kara masa yadda ya dace na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a damansa yana sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah addin naku haka ne duk ba wanda na ce zo da wa barakatu a na biyu yawwa akwai ko saboda haka yi kansa a bulugul ɗin haka yi akwai bambancin nuska akwai bambancin nuska saboda asali shi hadisin hadisin abu dauda ya fitar da shi da isnadi ingantacci, to asali a nuskokin abu dauda ma an samu wannan matsala wanda za a yi bayani insha Allah wannan hadisin abu dauda ya rauce shi da isnadi ingantacci. abu dauda ya rauci hadisin ta hanyar musa bi da ƙaisar habarami shi kuma daga salima bin kuhailin shi kuma daga alkama bin wa'ilin shi kuma daga babansa wa'il shi kuma <clears throat> na'am daga babansa wa'il bin hujjar wani hadisin isnadin isnadi ne tabbataccen isnadi illa iyaka alhafiz ibn hajar al-asqalani cikin taqarib yana cewa shi alkama bai ji komai daga babansa ba abin da ya faɗa kenan amma ibn hibban ya ce ya ji wani abu daga babansa ko shakka ba magana alhafi ibn hajar akwai kuskure a cikinta domin cikin sayi musulun akwai ruwa da yi da babansa ya ce haddasa na abi kaga ta tasiri cewa ya ji daga babansa ce baba na ya zantar da mu to tun da fiƙa ne wanda ya tabbatar cewa ya ji wani abu daga babansa banda cikin sunan turmudi haka na ko cikin sunan nasa'i akwai ruwa ita ma haka yace haddathana abi ce baban mu ya zantar da ni eh, abu da haka ba kamar da ibnu hajar ya faɗa ba magana ibnu hajar ta cewa bai ji kuma daga babansa akwai sa ba akwai abun duba a cikin ta haka isnadi ne a tabbataccen isnadi a a ita nuska ta shi kansa abu daud din a nuska ta abu daud wata nuska din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah amma wata muska din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wata muska din yasa shi a Sheikh nasir dina Albani yake cewa nuska da take gurin su ita ce yadda makaranta ana wa barakatuhu din a tafarko yake yace amma a wasu muskoki din akwai akwai karin wa barakatuhu a cikin littafin sa asalin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a ciki nan cewa idan idan ƙarin wannan barakatu na dan ya inganta shi mu yi rukuni shi yace amma dai yanzu ba mu ganshi tabbatacce ba mu ba mu ganshi ba yace da aka zamu tsaya kan abin da magani gani yace kuma abin da zai karfafa cewa wannan karin na wa barakatu babu shi yace duk wanda ya zama yana da rasa ta hadisan manzan Allah shirin manzan Allah ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sharrafa da karrama bangaren dama kan bangaren hagu kaga nan dama ne yake cewa rahmatullahi barakatu ke da yana girma bangaren dama kan bangaren hagu a haka shi ma banda albani kafin shi sun di shi ma abin da ya faɗa kenan ya ce annabi ya faɗo barakatu ne a bangaren dama saboda ne saboda girmama dama haka ma Allah ce ashabul yamini ma ashabul yamini wanda Allah ya tabbata su ne yan aljanna eh, sannan kuma abin da yace abin da zai ƙara ƙarfafa wannan shine a hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda wanda mun karanta da sifatin salatin nabi da mun karanta anan kaga a takar waya din manzala cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kaga nan ina annabi ya fi girmamawa bangaren dama malama ne ce wannan shaida ce take nuna cewa ubar fatunu a farko take a banda shi hadisin wa'il bin hujr a wannan kuma afwan wannan karin na ubar fatu kamar yadda mahaji hajar yake faɗa ya ya zo a ruwayar sai ibn hibban amma ta hanyar hadisin abdullahi dan mas'ud ya zo ta wannan hanya ita wannan ruwaya da muka karanta ruwaya ce da malamai da yawa sun inganta ta malamai da yawa sun inganta ta shi ibn hajar din ya inganta ta haka nan irin su ibn da al-id da sun inganta ta haka nan al-imam an-nawawi haka nan abdul haq al-ishbili haka nan shaykh nasiruddin albani dukkanin sun inganta ruwaya din saboda wasu malaman suna ba a fakarin wa barakatu hudu saboda bai zo hadisin abdullahi dan mas'udin ba ya zo a hadisin abdullahi dan mas'udin kamar yadda yake a cikin musulun na abu dole ɗaya lissi ya zo cikin da hadisa abdullahi dan mas'ud nan mas'udin a cikin musulun na abu dole daya lissi ta hanyar hammam bin aba bin sa'ib a ta hanyar hammam daga aba bin sa'ib shi kuma daga abdurrahman bin aswad shi kuma daga babansa aswad shi kuma daga abdullahi dan yake cewa annahu kana yusallimu an yamini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an yasari assalamu alaikum wa rahmatullahi. ya zo aikin abdullahi dan mas'udin duk da a tasa ta yadda ya rawaito shi abdullahi dan mas'udin wanda take cikin a sunan za ga ba lafazin wa barakatu amma budun dayalisi ya rawaito a aikinsa kame da makaruwa waya din ɗansa ya gan shi salama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a dama a hukum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ruwaya malar shek na sidiyar albani ya ce idan hammam ya ji daga a haɗa ibn sa'id kan a haɗa ibn sa'id sami iktila'i ta ruwaya ta inganta saboda shi haɗa ibn sa'id ya sami iktila'i a ƙarshen rayuwarsa wani suka yi ruwaya a gurin sa kabalin iktila'i ruwaya su tabbatacciya ce irin su hammad bin zaid irin su hammad bin salama duk sun yi ruwaya a gurin sa kabalin iktila'i to in hammam ma haka ne to ita ma ruwaya ce tabbatacciya za ta ƙara ƙarfafa wannan hadisin da muke karanta wanda dama hadisi ne wanda yake ingantaccen hadisi ne <clears throat> banda kuma waccan ziyara ta zuwa bisa bila dan dan abba mas'ulin din cikin sunan ibn ibn kamar da al-hafiz ibn hajar yake fada al-mubarakfuri al-mubarakfuri yana fada cewa wannan karin na mubarakatu a wasu nuskokin na abu dawud babu shi a sallama kenan kawai a sallama ta farko take kamar yadda ya zo a nan yadda na karanta a sallama ta farko na barakatu din yake ya ce har ma wasu malamin suna ɗauka cewa ibn hajar ya yi kun ga ku a wani ai wa barakatun guda biyu ne ko da sallama farko ta yi to haka ya zo a wasu bulugul maratu to sai suke ɗauka ibn hajar ya yi suna ganin cewa a ruwar abu dauda wa barakatu ɗin a guri ɗaya ne to shi ne shi a albubarakori cikin sharhinsa na wannan yake cewa wasu suna ɗauka ibn hajar ya yi yake to su su suka yi wahani ibn hajar ba ya yi ba saboda kamar yana na bayani a wata wasu kaɗin ta abu dauda akwai wannan ƙarin mubaraka ta hudu a banda abu dauda akwai ruwa cikin sunan bin maja akwai wannan hadisin amma cikin sunan bin maja ba ƙarin mubaraka ta a wulustokin da suke hannunmu amma san'ani mai subul salam kenan shi ya ce ya karanta nuska ta ibn maja wacce ta ma ko wannan ƙarin nawa barkatu a salama farko to in ta tabbata wannan sai zama kenan abu doda ya fitar da hadisin mai wa barkatu a salama farko kamar yadda shi ma ibn maja ya fitar da shi in ta tabbata in wani nuska in tabbatacciya ce amma dai ba tabbata ba wannan ya ishe mu hadisi ne ingantacce da wannan ƙari a abdullahi da a shi wa ibn hujr yana cewa ne sallah ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kana sallama an yaminihi manzo Allah dan ce yana yin sallama a damansa wanda dama yakan fara ne da dama kafin hagu tunda dama ashraf akan hagu dama ta fa hagu daukaka yasa akan fara da dama to yana yi dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan karo barakatu ko shaka ba ya inganta kamar yadda mai bayani yanzu domin wani hadisin ingantaccen hadisi ne banda kuma shawahi da muka kawo da yake da shi ya ce wa an malihi a hagun manzan Allah kuma in zai sallama ɗin ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ƙara wa barakatu wannan shine abin da ya fi muskokin da suka fi shahara suka fi yawa duk da wata suka ɗin kamar yadda muka bayani yanzu akwai ƙarin wa barakatu a nabi kaga in ta tabbata kenan sai zama za ka iya wa nan anan ka yi hada jirgin amma dai mafi yawa kamar yadda mal albani wancan bayanin zai fi musamman wa'ancan dalilan da ya kawo cewa wa don a ana farko yake kamar yadda muka kawo misalai annabi ya fifita ɓangaren dama kan ɓangaren hudu wani cikin nau'uka na sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi a sallah wanda mun san sallama rukuni shi rukunin sallah Allah qaulur raji Allah qaulur raji da gurin ahnaf sallama ba ma wajibi ne ce ba farilla ba ce a gurinsu ba dole ba ce saboda suka ce babu ita hadisin musu usala sannan ga hadisin abdullahi dan mas'udin to sun hujja da wannan abdullahi abdullahi dan mas'udin bai nuna cewa babu babu sallama ba a hadisin musu usala in ma ba a kawo ta ba ai wani hadisin ya kawo ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a a mubtahu sala a <clears throat> tahur wa tarimuha at takbir wa taliluha at tasbih kaga wani bisin ya kawo ta kuma har manzala ya gama rayuwarsa an san manzala da sallar da yana yin sallama da aka sawawan a sallar farilla ce ko sallar nafila ko shakka babu sallama rukuni ce idan mutum bai sallama ba sallarsa ta ɓaci to manzala kan yi wannan siga ɗin ta sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce assalamu alaikum wa rahmatullah haka mutum zai iya tafi da manzala ce mana sallu kamar ra'aitu muni usal ya ce ku salla ne ko na yin sallah abanda wannan nau'in sallama da ko sallamomi din wanda ya tabbata daga manzan Allah akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda shine sallama fi shahara Abdullahi dan Mas'ud akwai hadisin sa a hadisin da Tirmidhi ya fidda shi a Abu Dauda da Sai Ibn Majah a Imam Muhammad Darul Qutni Bayaki Imam Dahawi da wasu su duk sun fitar da hadisin wanda hadisin asalin sa mai cin sahihaini a da yake cewa kana sallallahu alaihi wa sallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu qaddihi al-ayman manzo Allah yana sallama a daman sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah har sai an ga farin kuncin manzon Allah ba sai an ga fuskarsa ba ba haka yake yi ba sai an ga farin nan kundu kucin sa nan ake gani yace sallimu an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yara bayadu qablihi al-aitar hago ma sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah har sai an ga farin nan kuncin sa sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce ta Abdullahi dan Musulmi ta fi shahara assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wasu masallatan ma za ka ji a iya rayuwa kai wannan ko ka ji suna yi wannan ta fi shahara ta fi inganci kuma ita annabi ya fi kusan gaskiya kamar yadda malamai ke faɗa a tsawon rayuwar manzan Allah wannan ita fi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai dai wasu lokatan ya yi wasu ɗin kama wani da makaranta yi ya tabbata annabi ya yi ta a banda ita akwai a wacce imam ahmad ya fitar da nasa'i da wasu su a hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda eh, wanda akwai wasi bin hibban wasi bin hibban shine shi qultu bin umar akbirni an salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat shine shi da abdullahi dan umar ba ni labarin sallan manzala ya take wannan na cikin matsayin sabon manzan allah duk duniya ba wanda ya ce ka ya ba da labarin wani abu na manzan Allah in ba sahabin manzan Allah ba duk duniya ba wanda ya sa ko a mafarki ga manzan Allah ba za ka ba da labarin wani abu ba ƙaddara ka ga annabin daga ci annabin ne da siffofinsa duk kai bayanin siffofinsa ne domin wani zai iya ganin annabin ba annabin ba ne shaidan ya zo ya ce mai shine annabi da manzo Allah ya ce shaidan eh eh eh ani ra'ani fil manan faqad ra'ani fa inna shaidan la yatamassal bi ya ce wanda ya na a mafarki ya ce wanda ya ganni ni ya gani ya ce don shaidan baya musabtuwa da irin kamata kare bai ce ba zai zai ce ni ba ne amma ya koma irin kamar manzan Allah bai isa ba to wannan wasu ka ka fahimta wani kawai sai zai ce ma ai kullum ma sai ya ga annabin kana cewa ya gaya ma da mutum ce amma kaga abin mamaki baki na gashi mai haɗa annabi da baki kare ganin zaka san ba annabi ya gani ba akwai hadisi cikin musulun na imam ahmad duk da hadisi yana da rauni hadisi abdullahi dan abbas wani ya zo ya ce man naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ta'al sibla na sifatu zo sifanta mana sifarsa hadisin bai da inganci gaskiya to amma dai haka ka'ida take shedan zai iya zuwa ya ce ni ne annabi abinda annabi ke nuna mai shedan ba zai iya ba ya koma irin kamar manzon Allah amma zai iya zuwa wata kuka ya ce ma annabi ne shi yasa wani sai zai ce ma ayyan farki da annabi ya ce me zai karanta kaza annabin da ya gama kawo sakon Allah ko me zai ce maka karanta ba zai ce maka karanta kamai ba sakon da Allah ya aiko shi da shi ya gama ka idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabi kuma gashi Allah yake al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina to kuma shikenan ka ce an ba ku wani abu ai ba za a yi ba ba za a yi ba to kaga ko a mafarki in ma da gaske mutum annabin ya gani an tambaye duk siffofin ya faɗi irin na annabin kaga annabin ya gani kenan to amma shi ma ba za ka yi ba da labarin wani abu ba dan ba ga sallarsa ba ba ga ya ake izini ba ya yi jihadinsa ya yi shirya tutar yaƙinsa, ya yi kaza wannan sahabi ne kaɗai ya faɗi wannan ba za ka zo ka ce mana ya ce kaza ba sahabi ne isa ce ya ce kaza ba za ka zo ka ce ga yanda yake sallah ba sahabi ne kaɗai ya faɗi wannan shi sa suke zuwa tambayi sabon manzon Allah shi na abin da ya tambaya abdullahi dan umar ga yamin ban labari ya sallan manzan allah kake abdullahi dan umar ya ambata masa a a kabbarbaran annabi cewa annabi duk sannan wanda hadisin mun karanta shi a basu fata sati na biyu mun karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sannan ya ruku'i duk inda rafi wal kabdu mun da allah yana yin kabbar ya gaya masa wannan cewa manzan allah yana yin wannan duk lokacin da ya dawo kansa da duk lokacin da sannan har da zo ya hayyi zo kan sallama to hajjin sallama ya ce annabi yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi an yaminihi assalamu alaikum an yasari a daman sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagu kuma kawai sai ce assalamu alaikum sai nan sai ce iyaka a wannan ma ko shakka babu ingantacciyar waya ce a banda ita akwai hadisin anas dan malik Banda da anas malik akwai ruwar ummu na aisha Allah ya kara musu yadda baki daya wanda ruwaya din imam ahmad ya fi ta cikin musnad a afwan haƙi ya fitar da ita haka nan a ziya'ul cikin ahadisul muktara haka nan dabaran cikin ausar hadisin anas malik cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamce yana yin sallama kwaya ɗaya malikiya ko kwaya ɗaya ana ruwa ce ingantacciya ita ma tana da shawahid ma a banda hadisin Anas dan Malik akwai hadisin Aisha wanda Imam Ahmad ya fitar da ruwaya din a cewa Zurara bin Aufa ya tambayi ummu Aisha Allah ya kara mata yadda yake cewa sa'altu Aisha radiyallahu anha an salati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil layli ce na tambayi aisha Allah ya kara mace da dangane sallan manzan Allah da daddare da shi ta gaya masa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yana yin raka'a takwas baya zama sai a ƙarshe idan ya zauna a ta takwas ɗin kuma ba zai ainihin yi sallama ba sai kuma ya miƙe sai ya ƙara raka'a ɗaya ta ce sai manzan Allah ya tayya ta ce sai ya sallama taslimatan wahidatan sai ya sallama guda ɗaya Ta ce rafa yarfa ha sautu manzo zala yana daga murya sare ita a ibn qayyim ibn qayyim al-jawziya wannan cewa yana sallama guda ɗaya na daga murya Ya ce ba ya nuna cewa ɗaya yake ɗan cewa ce abin da take nufi ɗayar ita yake daga murya da ita wataƙila kila yana ƙarin wata amma malamai sun mata akuli kamar a wannan zurƙani ya mata Ya ce ya ta nuna ce. yana ɗaga murya da ita sai ta nuna gaya din shine daga murya to wannan nuna cewa guda ɗaya ke ba guda biyu ba akwai wani hadisi ɗin, shi ma dai hadisin ummu na Aisha ne Allah ya kara mata yadda wanda ce yana yin sallama din guda ɗaya ta ce tilka a wajehi yana dan maimakon yi damar ita yana dan dauranta fuskar sa da ita wanda za ga su a gurin malikiya kusan wannan sallama ɗaya ma suka tabbata amma a gurin hanabila malamai suna da saɓani sallamomin dangane da sallama ɗaya ko biyu mun faɗi ra'ayin imamu abu hanifa shi a gurin sallama ma gaba ɗaya ba wajibi ba ce a gurin imamu shafi'iyya ko imamu shafi'i sallama ta farko ita ce wajibi wannan kuma shine ra'ayin malikiya kenan da mutum zai sallama nan ta farko sai ya rihi a gurin su sallah ta yi ne kenan sallah ta yi a gurin hanabila sun suna ganin sallama duk yin wajibi ce yana gurin su da za ka yi ɗaya ba ka yi ɗayar ba sallah ba sai ba a ibn mundir ya hakaito ya to cewa malamai sun haɗa akan cewa duk wanda ya sallama guda ɗaya a sallah bai ɗayar ba cewa sallarsa ta isa mata sallah ta yi kuma ko shakka babu wannan shine kauli raji musamman faɗin manzala wa taliluha at-taklid da kai idan mutum ya sallama guda ɗaya ko da ta biyu ba ba za a ce sallar sa kai ba illa iyaka dai a rayuwar manzon Allah mafi yawan abin da ya fi shi ne sallama guda biyu a cikin sallar sa banda sallar jana'iza sallar jana'iza su a gurin hanabila sun yadda cewa sallar jana'iza a yi mata sallama ɗaya a sallar jana'iza na'am sallar jana'iza ya zo sallama ɗaya duk da ita ma ba laifi bane a yi sallama biyu tunda hadisin Abdullahi dan Mas'udin ya nuna sallama biyu amma dai mafi yawa abin da ya fi a sallar ta jana'iza a yi sallama guda daya wannan shine dan a saɓanin da malamai suka yi dangane da sallama ɗin nan za mu tsaya tun da an nuna mun lokaci yayi sai mako mai zuwan allah ya raya mu wallahu alamu alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين ولا عقبة wala ولا illa إلا على Ne نيتي السلام عليكم ce sallama ɗaya yayi ake yin ta assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah sallama ɗaya kawai ana assalamu alaikum shine yanda yi idan mutum yana bin liman sallah har izuwa ƙarshen zaman tahiya a wajen zaman tahiyar sai wani uzuri ya kama shi ya yi sallama amma ya dukkanin abubuwan zaman tahiya kenan sai sallama sai tafi sallah ai wasa ne ai wasa ne wani uzuri kake da shi da kai sallah a ce kana sallah har an yi zaman an komai watakila limamin yana tsayaye ya salati ya kuma addu'o'in nan shi an bata man lokaci ko wani uzuri to uzuri ne wani uzuri kake da shi da kai sallah uzurin kasuwa ko neman kuɗi ko bin bashi ko ne mu daina a'a idan yana nufin uzuri ne na kamar cikinsa ya murda don zai iya yi waɗin ko ciki ya murda ko makamancin wannan almuhim dai a taƙaice in dai ka riga manyan sallama ba ka da talla shi ne abinda malamanmu na zai suke cewa ka zama walli ma to in ka zama walli ma a kabbara harama ko a salama ka da talla in kuma irin uzurarka ne da na faɗa na baya ɗin wannan kuma wasa ne da addini wannan yace ina son ƙarin bayani akan wannan gabar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan salih idza huwa shay'an tabaha alaihi wannan ba karatun nan bane ya kamata a yau a karatun mu na safa anan zaka yi min tambaye tunda karatun can ne kowa ya wani tambaya amma dai tunda an niko mun zan amsa ma abinda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne sahalan mai saukin hali ana magana ne kan matarsa aisha allah ya kara mata yadda sai lokacin da aka yi hajji aisha allah ya kara mata yadda ta yi harama ne da tamattu ita ne yayi dan cewa ta yi kuntu mimma a bi umrati ta ce na kasance daga wani suka yi harama da umara to an zo wurin da ake cewa sarif sai al'ada ta mata wanda ba ƙaraso ba ba ƙaraso maka ba annabi zai same tana kuka ce mai bikiki ki ta bai manzala labari zai ce haza shay'un kataba Allah ala banati adam manzala ce wannan wani abu ne da Allah ya wajab ya sanya bi ayan annabi adam mata shine manzala ce mata if ali ma yaf'al haju ghayra Allah ta dufi bil baiti duk abin da na aiki haji kike yanzu kawai abin da ba za ki bada wafi a ɗakin Allah to lokacin ran goma ga wata ranar sallah ranar al'ada ta ɗauki ta yi wanka dama ne ba ta yi baɗa ke kawai ta yi ta yi ɗawafin ifa ba ta yi ba ta yi ɗawafin ba tunda a hanya haila ta zo mata ba ta dawafin kudumu ba balle ta dawafin umara duk ba ta yi su ba da dama ba ta al'ada ba dawafin umara za ta yi mai umara ce ita to ranar sallah ce ta yi dawafin ta to bayan ta yi dawafi sai manzo Allah ya ce mata kamar da zuwa ruwar muslim da ruwar abu dauda manzo Allah sai kad ahalalti min hajjatiki wa umratiki sai manzo Allah ya ce mata kin warware ma'ana kin gama hajjinki da umaranki kaga mai kai kenan kirani nassan haka manzo Allah ya mata kin warware hajjin ki da umarki kenan abinda manzo Allah ya nuna Aisha kirani ki to ta koro hadaya zai iya manzo Allah ne shirkan ta hadaya to amma duk da haka ita sauran matan manzon Allah duk ta mutu suka sun yi umara daban ta ga kuma suka yi harama da aikin hajji kaga umar daban hajjin daban suka yi ita kuma da umarta da hajjin da ta yi a haɗe to wannan sai zama ba bai kwantar mata da hankali ba sai ta cewa da manzo Allah ya manzo Allah kowa ya tafi da haji da umara eh. ni in tafi da haji kadai bayan fa an ce mata kin gama hajjin ki da umarai to ne sai a ƙarshen hadisin sai yake cewa manzon Allah mutum ne mai saukin hali saboda sai manzo ya ce ina Abdurrahman bin Abdulkar dan uwanta kenan shaqiqin ta sai ce izhab biha ila ta je ta yi harama tun da ita umara a haram ake yin ta baki daya to dole wanda yake cikin haram in zai umara dole sai ya fita hil ta lokacin inda zai fi kusa tan'im ne inda yanzu ake ce masjidu aisha za ga wasu mutane in sun yi aikin haji sun gama sai su ta zuwa can masjidu aisha suna kuma yin harama suna zuwa su ta umara to ban sani ba ko su ma hailar suka annan katakata ba umara babi ta a sunna babi ta babu ita ba ka da wani uzuri shi kenan sai bayan zama yake ka je ka koma ita al'ada ce ta zo mata ko ba dole bane ba ma in ka kana da uzurin ka je kai umara ba dole sai ka je tal'in ba kawai abin da ake bukata adnal hil shi ne kaulin rayu wasu na cewa sai an je tal'in amma kaulin raji adnal hil kawai ina kusa da kai a hil inda ba haram ba ka je nan kawai saboda ya zama an haɗa da hil da haram shi hajji abin da yasa ake iya yin haramansa a cikin haram saboda cin aikin hajji ana fita daga haram dan arfa ba haram bace fil filci ba haram bace to sai manzo Allah ce da Abdurrahman dan wata kai ta ta yi harama da umara ta je ta yi umara dan me dan annabi kwantan kwantar mata da hankali to shine mai ruwa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan sahala manzo Allah mutum ne mai saukin hali saboda saukin halinsa idan hawa shay in ta so wani abin tabiha alaihi tunda ba saban Allah bane ba laifi bane sai ya bi ta kai akan haka duk mu ne matan mu haka eh kai ka san wannan in ba irin sa fada zaka kama an ce mai kinga ba yake ki baki dai zaki wahalar da mu ko muna so ki a lokacin ba tafiya za'a ba a jirgin sama ba fa ba a mota da AC ba sai manzo Allah ya ce ga inda za mu haɗu manzo Allah ya gaya mata a haɗu a muhassab da haka lokacin da ta je tal'im suka da abdurrahman za ta shiga ta je ta yi ɗawafinta na umara shi kuma sannan annabi ya baro ɗakin allah ya je ya yi ɗawafin bankwana ta ce fa aka adaratuhu ana mun habidatun a musidatun wa huwa min habidin au huwa mun habidin wa ana musidatun ta ce sai na haɗu da shi yana hawa ni ina gangarwa ko kuma a'a yana gangarwa ni ina hawa za ta tafi shi kuma ya fito haka manzala ya jujjira ta nan mu haka sai da kai ta umarta sannan kuma aka zo aka tafi annabi ya mata kana dai kwantar mata da hankali eh haka ba wani dalili akan wani da mutane za su gama aikin hajji wani ma tamattu in yi kuma sai ji ta akwai wani yaro da muka zauna gida kusar gida daya ina ji tun da aka dawo maka an gama aikin hajji an dawo in ban manta ba kullum sai na ga yaji ta in yayi umara da magarba za ga ya dawo kace ne ya je ya umar goma ya koma to matsalar ke samu malaman bitan ne dan a lokacin har shugaba kai jiga mutane a je a yi mu alhamdulillah suna ta zuwa suna ya umara ya san wahala ko suke yi ba dan ba ta kan sunna na umar to sai kuma ce neman tsari da abubuwa guda hudu ya hada da sallar nafila kwarai da gaske ya hada sallar nafila ita ma a tayyaka ta karshe eh, duk tayyar da za ka yi kanai mutsarin Allah da wani abu guda hudu wannan ce da gaske ne wanda ya mutu ranar juma'a ba a yi mata tambayar kabari akwai abin ke kan haka musnad cikin musnad na imam ahmad ne sunadi hakan shi sa malabani ya kawo ya kawo alamomi na kyakkyawar cikawa mautu lailatul juma'a a yau juma'a mutuwa a daren juma'a ko ranar juma'a eh sai dai abin da ya kamata ya uwa su gane duk irin wanda za a ce ma ba za a yi ma kaza ba ba za a yi azaba ba za a yi kaza ba sai fa an rasa mani min almawani yanzu kai idan ya zama da kana da wasu abubuwa da za su hana ka samu wannan gafarar na laifuffuka ko baka mutanen juma'a duka za a yi ma wannan don wasu abin da mutane ba gane ganewa wani kawai sai je ta tabar gaza sai ya zuwa ya ji wani hadisan faɗo ta bala sai ya je wannan abu to ba ka abin yake ba shi sa akwai lokacin da wani malami ya ga an faɗi falala kiran sallah da mai sai matasan garin suka dinga irin wani sai yaro je ya bi mata ya meye mai sai ya zai samu lada na unguci da Allah taimaka min yau in kira sallah wai an kankare ma ne mai kenan ni ne ya hau mun bari musu wa'azi yace na farko ma kana da yakinin an karɓi kiran sallah taka haka da wannan yaki haka shi haka abinda zamu dinga tunawa shine kada ka hahayi wa abubuwa na saban Allah da za su hana Allah yanzu misali duk irin aikin da mutum zai zai shiga aljanna sai mutu da shirka zai shiga saboda a ce za ta hana mutum shiga aljanna ko ba haka ba to haka duk wani abu da za a ce kaza za a yi ma kaza za a yi ma kaza to ka wujin yi manyan laifuffuka dan sai kai laifin kuma da zai hana girman laifin kuma ya hana a yi maka wannan abu ina ba ta mun fahimta yawa da aka ba a hankali wannan yana magana dai yana harka ta gadi a asibiti su biyu suke gane shiftin suke to a wajen shiftin din abokin aikin nasu yana shan ba amma ba ranar ɗin suke aiki ba da ka rana aikin wancan yana ja abokan su sha ta a ɗakin yana tana shi ya kyano yana da laifi to mai laifin ka ciki kai ba asibitin ka ba aiki ya ka ɗauke ka da kai da shi matsayin ku ɗaya ɗakin nan ba naka ba ne kama ce shi ɗan uwan mai asibitin ne ka kyale shi kan masa sallame ka abin da ya dame ka ba kai ka sha taba ba in ma rana ɗaya kuke aikin in za su sha fice kamar musu ka zauna lafiya kai ta roƙon Allah wa ta ta'ala ya canza ma da abin da ya fi wannan alkhairi ne kawai abin da za ka yi amma nan ba aikin ka bane ba ka da laifi a ci eh, Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka